Barka da zuwa tashar tsakar gida. An yi wa Nura yan Inuwa zanga-zanga kan in sakin kundin waƙoƙinsa a shekaru biyu. Wani abin al'ajabi da aka tashi da shi shine yadda wasu gungun masoya nuna yan Inuwa suka cika kofar ofishinsa da ke gidan ɗan Asuba a Zurar Kano dauke da kwalaye suna nuna rashin jin daɗinsu kan yadda mawaƙin ya ƙi sakin kundin waƙoƙinsa har tsawon shekaru biyu kenan. Tun fara da Nura M ya fara wannan salo na sakin kundin waƙoƙi a farkon shekara, wanda yake sakin kundi biyu a cikin watan farko na kowace shekara, wanda ya bayyana hakan a matsayin wani shiri na samun tazara tsakanin kundi da wani kundin. sai dai tun bayan da ya saki kundin ango da mai zamani a farkon shekarar 2019 ba ƙara jin ɗuriyar mawaƙin ba wanda shekarar 2020 ta zo har ta wuce shiru sai dai ya ba masoyan nasa hakuri kan cewa wannan shekara ta 2021 zai saki kundin kamar yadda ya saba a yi masa uzuri waccan shekara ta wuce Nuna bai na samun matsin lamba daga masoyan nasa ba har kawo farkon wannan shekara inda suka saba ido don ganin ya saki kundin amma shiru har watan farko na shekarar ya bada baya. Wanda ajiya ɗaya ga watan biyu na shekarar cincirin da masoyan nasa suka cika kofa ofishin nasa don nuna masa haƙurinsa fa ya ƙare. I grew up with. sai dai nuna ya matukar alfahari da wannan al'amari inda ya wallafa hotuna da bidiyon jama'a a shafinsa gami da rubuta cewa karo na farko a tarihin waka shekara ta 2021 ni da ku muka kafa wannan tarihin na. kullum kuna mai da ni na daban kuma din na daban ne a gona ku jira lokaci da yadda Allah wannan zanga-zanga da kuka yi mini tana da ma'ana da yawa a gona ta sa ni fargaba kuma ta sa ni farin ciki da ku na kafa na kai matsayin da nake labartuwa ya kara da cewa hakika da ce waɗanda ake yi wa zanga-zanga suna jin irin abin da na ji lokacin da na ga masoyana a gabana tabbas da za a kawo gyara kan duk abin da jama'a suke bukata sai a je na fassara wa kaina ma'anar zanga-zanga tana nufin tarsasawa da kuma zaburarwa hakika je na tsinci kaina a wani irin yanayi na tsoro da fargaba jiki jikina yi kyarma ciki na ya kada sai dai a ƙarshe na samu nutsuwa da ni tunanin so shi ya saka aka yi min hakan na gode wa Allah na kuma gode wa masoyana Allah ya bar mun ku